DW dandalin matasa. Wasu matasa na ƙasar Kamaru sun fara samar da sanadarin wanke hannu tare da rarraba su kyauta ga al'umma don kaucewa kamuwa da cutar COVID-19 da ta zama ruwan dare mai gama duniya. Suka ce a ƙarƙashin wannan yunƙuri nasu suna fatan bayar da tasu gudunmawa ga gwamnati don jawa annobar COVID-19 birki a ƙasar. Za mu ji ko akwai bambanci a yaƙi da coronavirus tsakanin yankin Faransanci da na Ingilishi. duba da rikicin anglophone da ke hana masu magana da turancin ingilishi rawar gaban hantsi To madalla wata kungiya da ta kunshi matasan kamaru masu ba da agaji da aka fi sani da suna local youth corner ta tashi haikan a yawun da babban birnin kasar wajen samar wa jama'a kayayyakin kare kai daga kamuwa daga annobar covid-19 ko da shike tana da rassa a wasu sassa daban-daban na kasar amma a yankin faransanci na kasar ne ta kafa cibiyar da ke samar da sinadarin tsabtace hannu tare ma dai kuma da raba su a kyauta christian asheleke shine shugaban kungiya na ƙasa baki ɗaya ya bayyana fa'idar gudanar da wannan aiki nasu. Mun gano cewa a lokacin da ake fama da wannan matsala ta kiwon lafiya wasu abubuwan da za su iya taimaka mana a wajen yakar wannan cuta na samuwa to amma suna da tsada don haka na tara matasa domin yin sinadarin wanke hannu wato hand sanitizer domin rarrabawa a kyauta. Kamar ta rukanin matasa na kungiyar Local Youth Corner, akwai wasu masu yin jini a jika 'yan kamaru da dama da ke ɗaukar irin wannan mataki na yaƙi da cutar COVID-19 da ke ci gaba da yaduwa a ƙasar. daidai da masu jin jini a jika na yankin ingilishi ba sa ƙasa a gwiwa wajen ba da tasu gudunmawa a yaƙi da covid-19 kamar yadda garba audu sarkin samarin bamen da ya bayyana ko kungiya wanda muke da shi kungiyar samari wanda ana ce mata tambas brothers tana da kokarin tallafa ma samari wanda su ne mafi yawa wanda aka ana ganin za su iya saurin kamuwa da wannan ciwon suna tallafa musu da mas wanda suka ɗinɗinka suna yawo angwanni angwanni suna taimakawa ga ƙungiyoyin mata da maza na samartaka wanda yake tashiya na mata da maza wanda ake yi a cikin jihar baminda wanda norwest region da wata ƙungiya da ake kiranta hausa fulani suna daga cikin ƙungiyoyin da suke tallafa ma al'umma suna ba su hand ana sayan bokati a saka sabulu a yi masa kan fomfi ana taimaka ma al'umma suna wanke hannu daga kan hanya saboda kiyayewan wannan annoban da ya shigo a duniya wanda ake kira covid-19 coronavirus to garba audu kalubalen aware da kuke fuskanta baya kashe muku gwiwa a yunkurin ku ku matasa da kuke don kawo karshen annobar corona a yankin ingilishi gami da 'yan aware barazanar da suke wa al'umma na shashin wajenmu yana hana mutane fita a cikin angonnin da suke to muka amfani da ranakun da ake amfani na fita a cikin gari da angwanni da za mu iya shiga mu ɗai ma mutane mu eh, jawabi akan wannan ciwo na coronavirus ga irin illan da yake da shi yana yawan ɗaukan manya masu shekaru daga shekara 60 zuwa 70 ga irin halin da za su ɗauka su rufe kansu a cikin ɗakuna kada su fita don su kiyaye ma wannan ciwo na covid-19 yawancin matasan na bangaren faransanci suna aiki ne a fannin kiwon lafiya inda wasu suka kasance likitoci wasu kuma nas-nas hasali ma dai a cikin gidan gwaje-gwaje da aka kafa a farfajiyar cibiyar local youth corner a yawunde juran stanike wata ma'aikaciyar jinya na tabbatar da inganci da adadin sinadarin da za a yi amfani da su wajen haɗa wannan sanitizer Ici, ce sont les réactifs qu'on utilise pour la fabrication. A nan muna da sinadarai da muke amfani da su wajen hada sanitizer. Akwai alcohol da peroxide da hydrogen da glycerol bayan mun hada su wuri guda muna auna su ɗaya bayan ɗaya saboda samar da adadin da zai dace da abin da ake bukata Abin farin ciki a nan shine ma'aikatar lafiya ta amince da samfurinmu. Dama dai masana sun bayyana cewa dole ne sanitizers tsabtace hannu ya kunshi akalla kashi 60 daga cikin ɗari na sinadarin alkohol idan ana so ya zama mai tasiri. Sai mu tashi da ai mana gadar zare. Masana suna bayanai mu an kare. matakai na kare kai sai mu bi su mu kuskure dangi. Daniel Kima Tanyi wanda yake aiki a matsayin mai haɗa magunguna shi ma yana wannan aiki na sa kai shi ne ma dai yake sa idon ƙarshe don tabbatar da cewa sinadarin wanke hannun ya dace da ƙa'idojin da gwamnatin kamaru da kuma hukumar lafiya ta duniya suka gindaya. Kasancewar muna samar da wani nau'i na magani na zo nan ne don tabbatar da cewa mun cika ƙa'idojin hukumar lafiya ta duniya who warewar da muke da ita ita ce ta sanya mu yin wasu gyare-gyare domin inganta samfurin saɓanin ɓangaren faransanci a yankin ingilishi na kamaru matasan da suka ƙware a fannin kiwon lafiya ba sa samun sukunin hada sinadarin tsaftace hannu sakamakon rikici da ake fama da shi baya ga ƙarancin masu gida rana To amma ina sauran ƙungiyoyin matasan na Bamenda ke samun kuɗin aiwatar da wannan yaƙi da corona? Garba Audu, sarkin samarin Bamenda, ya ce daga wasu yankuna na ƙasar ne da kuma ƙasashen ƙetare ne suke samun tallafi. Muna kira ga 'yan uwa wanda suke tallafa mana daga ƙasashen Turai, daga jihohin da suke da kwanciyar hankali a shashin mu, kamar su Duwala, da Garwa da sauran jihohi Akan tallafa da mai jaka, mai jaka biyu, mai jaka goma har mu ga abin da muka samu da shi muke amfani mu sayi sabulu mu sayi bokatai mu sayi yankuna mu zauna mu ɗinka da kanmu da yake mafi yawan mu maɗinka ne sukan taimaka da yin wa'idin ɗinkuna. Matasan na Kamaru na zuba sinadarin wanke hannun ɗin a cikin kwalabe na musamman kafin su raba su ga matasa da ma dai sauran rukuni na al'umma. Christian Acheleke, shugaban kungiyar Local Youth Corner, ya ce suna harbin tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya inda baya ga raba sanitizers din suke liƙa stika tare da wayar da kan al'umma kan wannan batu. Notre stratégie de Bi gida-gida ita ce dabarar da muka runguma, saboda ita ce hanya mafi sauƙi ta wayar da kan jama'a. Muna amfani da mataki na rarraba sinadarin wanke hannu wato hand sanitizers wajen faɗakar da jama'a akan hanyoyin kamuwa da cutar COVID-19 domin tana ba da damar bin tsari na kwarai. Shirin rarraba sinadarin wanke hannu don hana yaduwar corona tsakanin matasa a Kamaru na samun karbuwa sosai. Saboda ya zo a daidai lokacin da waɗanda aka yi domin su suke shan wahalar samun sinadarin tsaftace hannun, kamar yadda matashiya Alice ta bayyana. Euh, il n'y a pas trop de différence avec celui qu'on trouve en pharmacie. Babu bambanci sosai da wanda ake samu a cikin kantinan sayar da magunguna. Wannan kyakkyawan shiri ne musamman tunda ba a samun shi ta sauki. Ko da an same shi ma yana da matukar tsada. Ina jinjinawa waɗannan matasa game da namijin ƙoƙarin da suke yi wajen yaƙar COVID-19. Euh, Sai dai duk da raba musu sinadarin wanke hannu da kuma takunkumi a kyauta. har yanzu wasu matasan kamaru na ci gaba da yin kunnen uwar shegu da matakan kare kai da aka gindaya lamarin da ke zama kalubale ga kungiyoyi da kuma gwamnati na yakar wannan annoba cikin nasara ko me suke yi don shawo kan matasan ga abin da garba audu sarkin samarin bamen da ke cewa ka san matashi wa'yansu ba su imani da cewa akwai ciwo ba akwai irin wa'yannan abubuwan to mukan kokari mu fahimtar da su mu nuna musu cewa Ah, kamar mu musulmai mun imani da allah cewa akwai lokacin da allah ke jarabtan bayinsa to mukan kokari mu gaya musu irin ina maganganun kamar abin da allah yake faɗa da manzonsa irin cewa mu kiyaye wa kanmu ga annoba ko masifa ko bala'i. Wannan haɗin kan da wasu ƙungiyoyin matasa ke yi a Kamaru na nuna cewa gwamnatin ta Kamaru za ta iya dogaro kan kwarewa da kishin ƙasa da wasu matasan ke nunawa wajen yakar coronavirus gadan-gadan. To masu sauraron mu da haka ne shirin dandalin matasa na wannan makon ya kammala. Sai kuma wani jikon idan Allah ya yarda. Za ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na nan DW Hausa. Ni Muhammad Awal Balarabe da na tsara wannan shirin kuma na gabatar. Nake muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. wanke hannuwan mu akai akai corona gaskiya ce da hannu sanitizer sai mu a kai. Mun kare kai dangi ruwa da sabulu mataki na kare